على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم نشاهد أتكين سلاتمنا المقدمة العزية يوشا بقي كينانكو يوشا بقي إيه، جرسا آه، جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو ɗari hudu da talatin ranar da ta daidai da sha biyu da watan biyar na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya fasalin da za mu tashi shi ne fasali da yake magana akan hukuncin taimama fasalin wannan shi ne farkon fasalin yake a tayammumu taharatun turabiya taimama tsarki ce wato a aiki ne na tsarki da ake yi da turbaya تشتمل على مسح الوجه على مسح الوجه واليدين to darasi sha biyar ne darasi na sha biyar ne ba sha hudu ba na'am ita wannan tastamilu ala mashi alwajhi wal yadayn wannan wannan tahara ta kunshi shafar fuska da shafar hannuwa da safar hannuwa a tayammum ma'anarta a lura ne alfasdu nufi idan za ka ce yammamtu shai'a idan ka qasattahu yam shay'a wa hu duk ma'anarsa ɗaya idan ka nufa abu kamar yadda mawaƙi yake cewa ha min azri'ati wa ahliha bi yathriba ahla dariha nazarin ali tayammamtuha min adri'at ay qasadtuha min adri'at na nufi yake yana cewa ya nufi zuwa wajen masoyiyarsa tun daga adri'at adri'at gari ne a cikin sham ita kuma tana yafriba tana madina wato tun daga sham tafiyar wajen kwana arba'in haka ya nufi kowa wajen masoyiyarsa sai amfani da wannan kalmar tayammamtuha don haka abin da ake nufi da tayammum shine alqasdu amfani da ita ya zo a cikin alqur'ani فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا أي فاقصدوا سعيدا طيبا كلتي وتقصى wadda take mai tsarki domin su tsahara da ita wannan ta'arifin ta kenan a amma ta'arifinta a shari'a shine wato tsahara ce wadda ake halatta yin sallah da makamancinta na wanda aka yi sharaɗin tsahara a kanka. يعين بتير يعين بمت عدم تير سريع تهير يش يشافا يزوا جوانسي وتو آه، تنجر لدي كيسا وعند السكين وعند السكين فنميني كما ينتا يسد بتدع القرآن بسنة بإجماء المعلمين القرآن دي فتا يندى كمار يندى الله مطلسة سنسر كيسك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء وإن كنتم على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لا نسل النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا kaga wannan shine umarni da Allah ya faɗi cewa idan kun kasance a halin tafiya ko kuma ɗayan ku ya zo daga bayan gida ba ku sami ruwa ba ka ta mu to ku yi taimama ku yi mana da ƙasa wadda take mai ƙarfi shine ku nufi ƙasa wadda take mai ƙarfi da ku taɓa ta ku shafa ta a jikinku haka zalika a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma taimama ta tabbata wata ran manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cikin halin tafiya kamar da yake a hadisin Imran ibn al-Husayn a cikin sahihai akai sallar asba bayan an yi sallah sai ga wani mutum ya keɓe gefe guda bai shi cikin bai zo an yi sallah tare da shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tambaye shi me yasa bai zo an yi sallah tare da shi ba yake asabatni janabat asabatni janabatul wala ma jaraba ta same ni ko babu ruwa ya rasulullah sai ta alaika bis sa'id فإنه يكفيك عليك بالصعيد ina horonka da amfani da turbaya za ta isar maka wato ma'ana ba ka da izini na rashin yin sallah saboda kana da janaba ba ka da ruwa in dai akwai wato ƙasa wanda za ka amfani da ita to ka amfani da ita kuma da kuma ma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Dharr yayin da Abu Dharr ya kasance lokacin da ya nisanci zama a cikin Madina saboda zazzabi da yake yawan yi ya zauna a gefen madina to kuma inda yake baya samun ruwa ga shi tare da iyali ya tambayi annabi eh, shi ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana saduwa da iyalin sa kai ga shi babu ruwa yana ganin wannan abin kuma kamar halaka ne kamar yayi gangancin abin da zai hana shi yayi alwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'idu tayyib wudu'u wudu'u al-muslim idza lam yajid al-ma' asara walau lam yajid Allah asara sinin ah, wato ƙasa wadda take mai ƙarfi a bar alwalar mumini ce idan bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne ko da shekara goma ne za ka zauna kana ta yin taimama to wannan ah, izini ne a gare ka to kun ga wannan nasoshi jiki suka tabbatar da cewa taimama tana da asali a cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma alkur'ani kawai ba zai nuna maka yadda za ka yi taimama ba na kuma cewa ku qur'ani kawai ko na zai a kawo aya to an kawo aya ta fa tawammamu sa'idan tayyiban to yake mana fa tawammamu to yamma an zaka dinga aike mana ba to akai kasa ka kasa ba ta to akai kalifi kasa eh, ka kai nufi fa tawammamu ai taqsidu to ya zaka yi dole sai da sunna ita za ta fassara ya ake ce mana da amma alqur'ani bai bayyana maka ya zaka ne na ake nufi da ce mana alqur'ani bai fassara ba alqur'ani sai taqsidu eh تكتبي سعيدا طيبا كنتي wato ƙasa wadda take mai ƙarfi ya za ku nufe ya za ku da ita alƙur'ani bai bayyana ba dole sai da sunna to nan malam ya fassara mana ita shi ma ta'rifin da ya faɗa shine kamar wanda muka ambata ta'rifin da na ambata shine ta'rifin da al-Hafiz Ibn Hajar ya ambata yake taharatun turabiya tsarki wanda ake yin sa da turqaya tashtamilu ala masx da ta da wannan tsarki ya kunshi shafar fuska da shafar hannu a wa sababuhu to ita wannan ibada tana da sababi السبب أو جمع لمن فقه شين ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم wanda in aka same shi sai an samu abin da ya sabbaba idan kuma ba a same shi ba ba za a samu abin da ya sabbaba ba shine kamar illa ma'ana idan aka same sababin taimama to taimama samu in babu sababin samu ba to abin da yake sabbaba taimama شنو لما الذي أمس أمنا يتي فقد الماء حقيقة أو ما هو في حكمه رش الرياء حقيقة شنو ذلك في باب الرياء باب الرياء ما أنا تابي أتنسم باب الرياء كاجي نفسي أنا ذا تسامي با أتشين كتيا باب إلا ذا تسامي الرياء شنو فقد الماء حقيقة حقيقة باب الرياء أو ما هو في حكمه كوكما أظن بيتي ذات باش يكون في رش الرياء dan aka idan za ka iya samun ruwan amma da shi da babu duk ɗaya ne ko da ka ba to shi ga misalan nan zai ka yace mithlu an yakuna ma'ahu min al-ma ma la yakfi kamar yana da ruwan amma ba zai ishe shi ba ga ruwan kiyaye wata ne guda ɗaya leda ɗaya in yace zai yi alwala zai mutu da kishirwa to da ka sabu kenan tamkar ba shi da ruwan da zai alwala din ne tunda wannan ruwan na sha ne kawai أو ما أو ماء يخاف باستعماله فوات نفسه كيف ليس مروان أما أنا جيت إيه أمفاني لشي فوات أنا جيت أورام فوات نفسه هلك ركانك زي هلك إيه أمفاني دروان زي هلك إيه أمفاني دروان يا يا زي هلك شنو يلا برك الله سير ده إيه تقريان زي كشيش كمان ده صار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولا مثل ده أكد جنس الشيخ aka zo za a yi sallah asuba ba shi da ruwa yace ce aka ce suka ce ya zai me zai sai suka yace suka ce maka ai dole sai yayi wanka ba shi da ruwa yaje yayi wanka ya mutu da suka zo sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qataluhu qatalahumullah sun kashe shi sunan Allah ya halaka su yace ala sa'alu hina jahilu ya ne yasa ba su tambaya da yayin da suka zama ba su sani ba إنما شفاء الإي السؤال إنما شفاء as السؤال wato abin da zai warkar da mutum daga wato ɗaurewar baki bai bantaka shi ya tambaya in ya tambaya sai ya samu bayani wannan hadisin duk da yake akwai magana a kansa amma kamar shahidi ne akan wannan cewa idan mutum ya samu ruwa ba shi da in ya zamanto zai yi amfani da shi ya halaka to tamkar bai same shi bane domin Allah madaukakin sarki ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawo kanku akwai hadisi sahihi wanda ke da wannan ma'ana shi hadisin Amr bin al-As lokacin da ya je amir a gazwatu zati salatin aka zo za a yi sallah shi ne amir shi ne komanda amma kuma jaraba ta kama shi sai yayi da aka zo za a yi sallah sai ya ce shi taimama zai yi ya taimama mutanen sa sallah mutane abin da ya musu daɗi da suka yi sabbi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai amr bin al-as taimama yayi mana sallah da yi wanka ba da jaraba a jikinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce yaya akai yace ya rasulullah na karanta alqur'ani Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawukan ku Allah mai jin kai a gare ku dan haka sai naga kan cewar ta ne ya mai alwala in je in kashe kaina ai mai wanka in kashe kaina sai ne ce mana mai sallah da sahabbai na daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi wanda murmushin sa wannan sunna ce taqririya iqrari ne gare shi akan cewa daidai ne domin baya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki bayyana hukuncin Allah ya zama to an yi kuskure bai gyara ba saboda haka tunda bai gyara ba yana kan cewa abinda amr bin al ya yayi daidai ne kaga kenan idan mutum yana jin tsoron in yake zai amfani da ruwa zai halaka wannan zai zo ta fuska biyu imma ya zama to cewar in yake zai kai ya zuwa ga ruwan zai halaka alal misali an samu yan faki da maka fara hanya kuma inda za a je a ɗebo ruwan sai ka yi inda suke sannan za ka je ka ɗebo ruwan in ka je kuma za ka harbe ka kenan wajen ka ga wannan ruwan da sami sa rashin sa duk ɗaya ne babu ne don in ka je za a halaka ka saboda haka sai ka je kafin ka samu ruwan ma babu kai ko kuma kamar yadda malamai sukan kawo ya zama cewa ga ruwa kana gani ga kogi kana gani amma kuma ga zaki nan ko yake a hanya ba za ka kai ga zuwa ga wannan rijiyar ko ga rafin ba eh? sai ta yi sai inda zaki ne yake ko siyakin nan ko naman daji ko makamancin abu wanda zai iya halaka ka to wajen kuma duk hukuncin cewar in kace zaka samu ruwan kana jin tsoron halakar kanka duk ta bi ta halakar shine ya zamanto ga ruwan kana da shi amma ba ka da lafiya ko kuma kana da wata larura da ka sani sani ne ya ne ko kuma kana zato ko kana ko kuma kana zato mafi rinjaye cewar idan kai amfani da ruwan nan ba ka mutu to shi na wannan sai zama hukuncin ka hukuncin ka ba ka da ruwa din ne ai fa ya ta manfa'a ko kuma yana jin tsoron wato halakar wani amfani almanfa'a abinda asalin ma'anar almanfa'a shine abubuwa da kake amfani da su a jikinka hankali da gani da ji da ɗanɗano da jin ƙanshi da magana da kuma abin nan al'aurata farginka wanda kake da shi ne da kake da za ka sha'awa da shi duk wayannan manafi ne to in ka ji tsoro saboda ka sani ko kuma saboda kana da zato mai rinjaye abin da zai tsaya a makamin zato mai rinjaye shi ne likita ya gaya maka kuma a sahih ko da likita ɗaya ne ya gaya maka ba sai an yi sharaɗin likita biyu ba tunda babin ka babin labari ne labari ana gaskata labarin mutum ɗaya ko da likita ɗaya ne ya gaya maka cewa in dai kai amfani da ruwa to za ka rasa mazakutar ka in ya gaya maka haka ga wannan fayatu manta a kenan ko kuma za ka kurince ko za ka makance hmm, kamar alal misali an yi mutum operation na ido sai masa in ya wanke ido in ya wanke fuska in ya amfani da ruwa ya wanke fuskarsa ko ma bari ruwa ya taɓa ko ina ma a jikinsa wannan operation inda ake masa zai lalace zai daina gani ko da ido ɗaya ne zai daina to wannan sawa ta manfa'a ce to shi ma in ji tsoron cewa wannan abin zai same shi to sa hukuncin wanda ba shi da ruwa ne domin ga ruwan amma amfani da shi zai kai shi zuwa ga wato salwantar wani amfani da jikinsa wannan domin saboda shari'a ta tsare rayuwa ta tsare lafiya duk abin da zai kai ya zuwa ga wato salwantar rayuwa ko lafiyar jiki ko gaɓar jiki to shari'a tana tsare shi za ta hana ayi wannan abu ai da samara ko kuma yana jin tsoron ƙarin rashin lafiya mura yake yi amma ya sani bisa ɗabi'ar jikinsa ko kuma likita ya gaya mata in ya taɓa ruwa sanyi in ya taɓa ruwa wannan ruwan zai ƙara mata abin nan zai mai da murar ta zama taimakon shara zazzabi zai mai da mura ta to zazzabi to nan ƙarin rashin lafiya kenan akan wannan to shi ma hukuncin sa hukuncin wanda ba shi da ruwa ne aw ta'akhkhura bir ko kuma jinkirin waraka yana ba shi da lafiya yana shan magani ya taso murmurewa amma likita ya ga mata kada ya rinka amfani da ruwa domin in ya amfani da ruwa operation din da aka masa na ido maimakon ya zama to cikin mako ɗaya ya warke sai ya yi sati biyu bai warke ba to nan wajen shi wannan izini ne hukuncin sai hukuncin wanda ba shi da ruwa ne duk wannan saboda yanda Allah madaukakin sarki ya tsare wato ya sauƙaƙa mu al'umma ne ai sai dai samara ko kuma samuwar wani sabon rashin lafiyar daban lafiyar sa kalai ko kuma ba shi da lafiya amma in yi amfani da ruwan zai ƙara masa zai samar masa da wani rashin lafiya wanda da ba shi da shi shi ma duk wannan sa. hukuncin rashin ruwa ne duk wannan yana cikin salam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba wujudanul ma samun ruwa in imma haqiqatan a wato faqdul ma rashin samun ruwa in imma haqiqatan kani ma baka samu ba aw hukman ko kuma kani ma ka samu amma hukuncin ruwan da ka samu hukuncin babu shi hukuncin babu ne to duk wannan in ka samu wannan hali za ka yi taimama saboda abinda alqur'ani ya nuna kenan ma'anar falam tajidu an din kenan da alqur'ani shi isharar ga wannan da wanda suka da fahimtar malamai kamar yadda suka aka tantance a nan wajen a waɗansu daga cikin waɗannan suwar ɗin hadisi ya yi nuni gare su kamar hadisan amr bin al-as hadisan amr bin al ya yi nuni a kan tsare rai to abin da yake da ma'anar tsare rai haka da yake tsare gaba da tsare lafiya da tsare amfanin jiki da hatta tsare wajen hatta tsare dukiya na hatta tsare dukiya idan kana da ruwa idan ka idan ka ruwa amma ka san cewar idan ka tashi ka je za ka idan ka tashi ka je za ka nemi ruwan in ka tashi ka je za ka nemi ruwan za ka salwantar da dukiyarka ka tsinna jarinka wannan zai sanya jarinka ya zama ya salwanta to wannan ma izini ne da zaka dauki zaka dama kanka hukuncin rashin ruwa duk waɗannan abubuwan ya nuna mana wato yadda Allah madaukakin sarki ya dauke mana wahala da mashakka tsanani a cikin addini shi sa ayar ta suratul ma'ida da ta bayanin alwaladu taimama Allah ta'ala ya kare ta da yake da cewa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum fi dini min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun Allah baya muku baya so ya sanya muku wani kunci wani wata takura a cikin addini amma so yake Allah Allah madaukakin sarki so yake ya sauƙaƙa muku eh, sai Allah ta'ala sai yake ya tsarkake ku ya kuma cika ni'imar a kanku shi yasa ne malamai suka dauki suka wannan ka'idar ta cewa wato al-mashaqqa tajlibu at-taysir dukkan wata wahala da tsanani za ta kawo sauki to inda an ce dole sai kayi amfani da ruwa kowane irin hali za ka shiga kowace takura komai rashin lafiyar da za ta yi wannan ya zama to an tsananta to Allah madaukakin sarki sai bai sa wani tsanani a cikin addini ba yasa ne ma ayat ta kare da wannan to waɗannan su ne sababban yin taimama wanda ya kawo su bil amsila da misalai ya kawo su da misalai amma babu ɗin kamar yadda ya zo a cikin shari'a cikin sunnar manzon Allah a cikin alqur'ani shine falam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba samun ruwan nan haƙiƙatan kamar yadda muka gani mutum ya nemi ruwa ya rasa kamar yadda ya faru ga Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da shi da Sayyidina Umar suka nemi ruwa suka rasa Sayyidina Umar bai sallah ba isa ammar ibn yasir sai ya birgima kamar yadda dabba take birgima a cikin turkaya ya yi sallah da shi ya shi ba ta ya yi da ya sai ya birgima da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata a'a ai da kadai ga abin da zaka sai nuna maka yadda ake taimama kuma shi kansa asalin yadda taimama ta zo asalin yadda taimama ta zo ta zo yayin da aka rasa ruwa kamar da zo a cikin hadisin Aisha ummul mu'minin a cikin Bukhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun dawo daga wani yaki an yi fadani wani yaki ne suka zo suka yi mu'askar suka yi suka zauna suka sauka a albaida a wata riwaya aka ce zasu jaysh albaida wani fili ne in ka bar haibar in ka tawo madina da ta hanyar haibar nan kuma a nan wajen ma zasu jaysh take annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin saukar karshen dare din nan a tarif domin a huta kafin sallar asuba yawanci haka yakan yi baya shiga madina da daddare idan ya dawo tafiya ya ga kanta tafiya za ta sa ya shiga madina da daddare ko da shiga sai ya zauna a waje a kwanta a huta sannan a shiga madina da nishadi domin mata ma wanda yake mazajen su ba sa nan su samu su ɗauki su ɗan gyara jikin su to da suka tsaya a nan Aisha ummul mu'minin ta a ari wani abun wuya daga yayarta Asma da aka ne za a tashi aka nemi abun wuyan nan aka rasa an zo za a tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta Rasulullah ban ga abin wuya na ba da na ara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tsaya sai an nemo abin wuyan nan sabon suka je suka samu a rasulun Allah daga suka ce kaga kaga ba ga abin da Aisha ta yi ba ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki tafiya ta tsayar da dukkan rundunar musulmi ina an ki tafiya akan neman abin wuya ga shi mun je waje wanda yake ba waje ne wanda yake da ruwa ba ko ba mu da guzurin ruwa duk ruwan ne ya kare sai na Abubakar ya samu Aisha yi mata yi mata yi mata ya rinka zungurar ta ba to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan cinyarta yana zungurar ta amma dai ta cije kada ta motsi don kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bacci duk da miji ne amma an kiyaye masa wannan matsayi nasa na risala na dabi da ya kamata ba ta sai wani abu wanda yake zai maka masa yana cikin bacci kada ya tashi ta cije yanda yake zungurar ta duk da haka ba ta motsi ba don kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai na abubakar yake ce mata yanzu ke abin da kika yi kenan to ana cikin haka sai Allah ya saukar da ayar taimama ita kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayar taimama sai aka aka taimama aka sallah asba kaga saboda an rasa ruwa hakikatan an nema an rasa ba waje ne wanda yake akwai rijiya ko tafki ko korama ba ko babu wani wanda yake da ya guzurin ruwa an rasa ruwa sai Allah ya saukar da ayar taimama usaid ibn hudayr سيتي ما هي بأول بر... بأول بركتكم يا آ... يا آل أبي بكر ولا بعد جيت البركة كنت فرقوا ده يا مثلا جبل سيدنا أبو بكر عائشة يبكي سبب اللي أكي سيمنا دليل أنت أكي أكتوكد ولا الرسالة سيمنا أكيد أم أكيد إلى المسلمين ولا السعودي ده أكي أجرى أقول أنت في أهدى في أهدى أبو نيان أجر كتير أقول أنت ده أنا كلمة أقوى أنا كلمة لك أنا أنتورا أسيد ابن حبيب da wani daga cikin sahabbai sun tafi can baya suna dubawa sun bazana hanya suna dubawa lokacin sallah asuba yayi kuma ba shi da ruwa sai suka sallah a haka ba alwala ba taimama su taimama ma ba ta sauko ba da suka yi sai suka tarar kan cewa an saukar da ayat taimama hmm. akan wannan ne imam bukhari ya kafa hujja da cewa ba sani da kai zai kawo matsalar nan gaba to idan mutum ya zama a halin da ba shi da ruwa babu kuma ƙasar da zai taimana da ita ya zai sai sallar a haka bisa wannan hadisin na usaiti ibn hubayr domin amma to su sun rasa turbaya ne ba su rasa turbaya ba amma hukuncin da nuna bai sauka ba saboda haka tantar ba su da turbaya ne don haka yayin da mutum ya shiga cikin halin irin nasu ba shi da ruwa ba shi da turbaya da zai ba kuma zai iya taimama ba to tantar halin su ne suna ba su da ruwa ba za su iya taimama ba amma su rashin iya tunanin su saboda hukuncin bai sauka ba sai ka rashin iya tunanin ka saboda babu halin ke tunanin mu to kika ɗauki hukuncin su sai ka sallar haka fattaqullaha mastata'tu hmm? to za ka rama ko ba za ka rama ba bayan ka yi sallar eh imamu shafi yake ka rama da yake irin wannan uzurin lahajiri ne lahajiri za a samu wannan imam ahmad ko yake ba za ka rama ba don su ba a ce ka rama ba hmm? waɗansu malamai na an rete ta iraya ce daga imam malik cewa mutum ba zai sallar ba an sauke masa <laughs> wasu dai kamar yadda imam al-bukhari ya tafi akai kuma shi ne mafadar imam ahmad a yi sallar mutum ya sallar a haka ko ba zai rawa kuma wani yana yawan faruwa a jirgin sama ko wani yana yawan faruwa a jirgin sama akwai lokacin da za a hau jirgi babu ruwa a banɗaki kata kata ko babu ƙasa ba a bayan ƙasa ba ne ba dutse sai dai za ka riƙa guzurin guzurin ledar kasa a cikin jakarka amma babu kasa balantana ke noma sai da a cikin irin wannan sai ke sallar ka a haka ba ka ce ba za ka sallah ba har sai an sauka kullum kara mu sallah wannan kaulin da'if ne duk da yake wadansu malamai sun ce kai haka abin da fi inganci shine to wannan shine dalilin saukar taimama albarkatun na na Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha al'umma gaba ɗaya suka samu wannan alkhairin مع البركة يسا أسيد ابن خزيد يتي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أنا بعد البركة كتفرق لا يا آل أبي بكر جراني لي البركة جراني لي البركة نعم إيه، ولن جزو ولن جزو شنو كيار آه، إذا مثل يزمن في شيء مثل جزء يمكن أنا أسبب الجزء ورمت اللوكة in zai iya yin ta yana saboda bin tsoron fitan lokaci ko da zai iya ba ko da da akwai ruwa din yake wa yubahu tayammum min al-hadath al-asghar wal akbar idha wujida sababuhu للمريض والمسافر لكل صلاة أنا هلا تقول تيمنا ده ذكرام الكري شيني رسل الوالك ينا والأكبر ده كل ده الكري shine halin janaba ko haila babban sani shine kamar janaba da haila da jinin biki wato mutumin da yake alwalarsa ta kare ya halatta gare shi kai taimama haka zalika mutumin da yake janaba ta same shi ko matar da yake ta yi ƙarfi daga haila hailarta ta yanke ita ma za ta iya yin taimama idan wuji da sababu idan aka samu sababin shine rashin ruwa حقيقة أو حكمة من إذا أنا حقيقة أو حكمة أنت إنت حقيقة أو حكمة أنت يمكن أن أرى أنفق هذا لا تسي حقيقة لأجل في درجة هي حقيقة داريا حكمة أنت أقول أنا بدأ إيه أنت ليه كذا كذي ولا يا رنفق هاي كنا كذي إذا مثل يرى سريا حقيقة أو حكمة إذا وجد سببه آه، إذا أكفى مسبب فشين يرى سريا حقيقة أو حكمة ya ake halatta mai yin taimama yake lil marid ga mara lafiya mara lafiya wannan babu sabani saboda nassan alqur'ani wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya eh kun ga wannan nassi ya zo a kansa wal musafir haka dalika mai matafiyi shi ma ya zo a cikin alqur'ani wa in kuntum marda wa ala safar sai na kun ga babu iskali kan cewa wa'annan za su taimama da nassi li kulli sala ga dukkan sallah ولا كل ولا أمني يه معناه بكر صلى كهر بكر صلى فرلا بصلى النافلة بصلى الجنائز وجد كفرد كفاية بكر نيتي مثل زي يين صلى بس ولستهيه الحاضر هكذلك لم يصلى في يومه كل مزون جدا شيما يا هل تيمنا أما لكل صلاة تيتي لصلاة الجنازة بصلى الجنائز إذا تعينت إن تعين a kansa wato nan muna da hali muna da guda hudu mara lafiya matafiyi da mara lafiya mazaunin gida ko mara lafiya matafiyi mara lafiya mazaunin gida sannan lafiyayye matafi lafiyayye mazaunin gida mara lafiya matafi da mara lafiya mazaunin gida duk za su inta yana da nassin alkur'ani ko wa in kuntum marba lafiyayye matafi shi kuma zai iya yin taimama shi ma zai iya yi da nassin alkur'ani ai ala safar to lafiyayye mazaunin gida ka kun ga shi an batansa bai zai a cikin alkur'ani ba za ku sai malamai suke sakani mutumin da yake lafiyayye kuma mazaunin gida ba matafiyi ba zai iya yin taimama waɗansu kace zai iya yin taimama ga dukkan sallah idan ya samu sababin ya zamanta ya rasa ruwa ko kuma yana da ruwan da zai iya amfani da shi ba ko kuma amfani da ruwan zai sa lokacin sallah ya fita amfani da ruwan zai sa lokacin sallah ya ruwa waɗansu kuma suka ce a'a tun da ambatansa bai zo a cikin alƙur'ani ba tun da ambatansa bai zo a cikin alƙur'ani ba sai mu tsaya a kan abinda wanda uzurin ya zo a cikin alƙur'ani amma wanda uzurin sa bai zo a cikin alƙur'ani ba sai dai mu halatta maka abin da yake jami'i waɗansu da yi na shari'a sun nuna kan cewa zai iya yi sai suka ce to sai dai sallar jana'iza kawai in ta ayyana a kanka me ma'ana ta ayyana a kanka ya zamanto cewa an kawo jana'iza kuma shi ne kadai ya iya sallar gawa shi ne kadai ya iya sallar jana'iza kuma ba zai iya yin in yake zai yi alwala halin in aka ce za a je a nemo masa ruwa ya alwala gawar za ta soma jirkita ta soma wari wanda yake wannan kawo cuta ne game mace in aka ce wato zai je ya alwala ya amfani da ruwa gawar za ta shi to nan ta ayyana a gare shi sai ya ce mama ya sallah amma ban da sallar jana'iza ba zai yi wasu sallah wannan kaunin da'if ne ba shi da karfi abin da yake mafi rinjaye shine shi ma mara lafiya ai lafiyayye mazaunin gida zai yi taimama ga kowace sallah saboda dalilai sun zo daga sunna da suka nuna haka akwai hadisin abu umama al-bahili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake quddintu ala al-anbiya bi salat an fifita na akan annabawa da abubuwa guda uku da gaske yake wa ju'ilat li ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah وجد وجد التراب طهورا ومسجدا أو وجد فقد وجد طهوره ومسجده وانا حديث أبي داود كما معلمين في إنجل تاشي annabi sallallahu alaihi wasallam yace an fifita ni akan annaba da abubuwa guda uku daga ciki an bata san cewa an sanya min kasa ta zamanto wajen sallah da kuma abin yin tsarki da ita don haka duk wani mutum na al'umma ta da sallah ta riske na al'umma da ya samu abin alwalarsa ya samu wurin sallar ka ga ci duk wani mutum wannan ya da yi tafsirin sa da almusafir da yi tafsirin sa da wanda yake a mara lafiya ba kowane mutum in dai ya tabbata a kansa cewa lam yajidil ma bai samu ruwa ba hakikatan an hukumar zai iya yin taimama sannan na biyu a hadithin abu jahal shi ma yana cikin bukari hadithin abu jahal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga wata rijiya ta Madina sai wani mutum ya masa sai wani mutum ya masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amsa masa ba sai da ya juya ya bugi kasa ya kan ya bugi wani garu ya taba shi da hannunsa sannan ya ce mama sannan ya masa raddin sallama yace ya ki amsa masa sallama sai domin ya kasance ba a cikin tsarki ba to kun ga wannan a cikin Madina ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam matafi ne a wannan hali a cikin madina ne sai da gashi mazaunin gida ya yi taimama ko da halin rashin lafiya ba ne, yana nan da lafiya amma saboda ya kasance a wurin babu ruwa da haka ya taimama sai da haka wannan ta tabbatar mana da taimama da as-sahihi al ba kuma ga sallar jana'iza kawai ba don haka mutumin da yake lafiyayye kuma mazaunin gida ba halin tafiya ba idan ya ga cewar kafin ya je amfani da ruwa lokacin sallah zai fita to shi ma wannan zai yi mana ko kuma yana da ruwan amma kafin ana sanyi kuma shi abin nan kuma na ne ba zai iya taɓa ruwa ba sai na zafi to shi wannan ya zo kuma kafin ya je ya adana masa ruwan nan ya zo ya wanka janaba ce ta kama shi ya zo ya wanka rana ta fito an yi sallah ba wai an yi sallar jam'i ba da waɗansu suna cewa to za su iya yin taimama don su zo su sallar jam'i a'a da ai tayyama dan ka samu sallar jami'i ba kai ta tayyama dan ka samu lokacin sallah to shi ma wannan zai iya yin tayyama as-sahih al-hadith ولفرض غير الجمعة ده كما هكذلك الصحيح الحاضر wanda yake wanda yake lafiyayye ko mazaunin gida shi ma zai iya yin taimama da sallah ta farilla ba sallar juma'a ba bi sharti an yahsha فوات الوقت باستعمال الماء zai iya yin sallar farilla ba sallar juma'a ba da sharaɗin cewar cewa yana jin tsoron fitar lokaci duk imanin ma da amfani da ruwa wannan shine kaulin abin nan shi ma akan wannan kaulin ya tafi wato yana da hali biyu mai lafiya mazaunin gida zai iya yin tunama da sallar jana'iza in ta ayyana a kansa amma wanda bata ayyana a kansa ba ba zai yi taimama don yin sallar jana'iza ba in babu ruwa sai ya haƙura sai ya haƙura da yin sallar jana'iza din tunda bata zama ba farz kifaya ce in waɗansu suka yi shi kenan hali na biyu da mara lafiya mazaunin gida zai yi shine wanda muka ambata din cewa zai yi ga dukkan sallar farilla in yana jin tsoron fitan lokaci in yana jin tsoron fitan lokaci wala yu'id ba zai rama sallar ba بخلاف الجنازة إذا لم تتعين ساقاني صلى الجنائزة wadda take bata ayyana a kansa ba to shi wata wannan idan ya idan ya samu ruwa sai aka sake idan ya samu ruwa sai aka sake yin bikilatul janaza ita sallar jana'iza idan lam ta ta'ayyana in bata ayyana a gare shi ba mutum ba zai kenan domin ta ba a sahihin hadir ba zai kenan domin ta ba wannan wala yu'id din akan wato sallar farilla ce ma'ana mutumin da yayi yana da janaba ya ji tsoron cewa in yake zai amfani da ruwa rana za ta fito ko kuma magariba za ta rana za ta faɗi da yi sallar la'asar ba in yake zai wankan janaba sai yayi taimama yayi sallar la'asar ko yayi sallar asuba kafin lokacin ta ya fita daga baya wanka to zai rana wannan sallar Za la yu'id ba zai rama wannan sallar ba wannan kusan shine kaulin jamahirin malamai in ban da wadansu daga cikin tabi'ai da suka saba da suka ce zai rama amma kaulin jamahirin malamai kenan ba zai rama ba domin yayi abin da Allah madaukakin sarki yake masa yi fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon dan haka tun da ya yi ya soke nauyin da yake kansa to wanda yake jana'iza ba ta ayyana a kansa ba ba zai ta yana domin yin jana'iza ba sai ya haƙura da yinta وفرض الجمعة ولو خشي فواته هكذلك فرن الجمعة بعضين يتبع كودا يجي أوران فواته كودا يجي أوران كرسي ورلوكة lokacin sallar juma'a da amfani da ruwa mutum ne ya tashi da janaba ya kanta yi wanka in yake zai yi wanka ba zai sami sallar juma'a ba بديت انا وديت مصلى الجمعة اه اه بديت بقى دون تاد بدل صلى الجمعة تاد بدل شو يصلى الزهر فيها قره الجمعة يوليكا يرس الجمعة ثم يجي يصلى الزهر فبد صلى ده بدل ولو خشي صلاته وسائر النوافل سننها ومستحباتها فكذلك مدعو من جدا بدون دعك أمدك أمدك يا متزي إيه يصور الناس الفيلم sunnonin da mustahabban na filfili na sunnoni su ne kamar wato a irin su rakatun fajr da irin su wuturi duk wannan sunnoni ne da salatul istisqa za a iya yin taimama da su idan ya zama sharɗi ya cika a kansa da mustahabbata da kuma wato na filfili wanda suke na mustahabbi kamar sunanin rawatib da sallar dare duk mutum zai iya yi da taimama. eh mustahabbi ne mustahabbi ne mutum ya ambaci Allah inda sallama ambacin Allah ne mutum ya ambaci Allah a cikin sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana da janaba baya bacci sai yayi alwala baya bacci sai ya taɓa ruwa da alwala da haka dalika wannan hadisin ma nuna kuma ya daga cikin hadisan ma da malamai suke kafa hujja da shi wajen nuna mustahabbi ne idan mutum zai karatun alqur'ani ya kasance a cikin sarki to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambaton Allah kawai ya sai da ya sarki sannan yayi Wani ya nuna kan cewar mustahabi ne abin da ba a ce wajibi ba saboda fi'ili ne aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuni akan wajen yana nuni akan idan bayani ne na wajibi sai zama to wajibi amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ba abin da yake hana karatun alqur'ani illa janaba wanda kan cewa kenan idan ma mutum idan ma ba shi da tsarki in dai ba janaba bane zai iya karatun alqur'ani to saboda wannan mafhumin aka dauka kan cewa an fito ne mutum ya zamanto in zai ambaci Allah ya zamanto a cikin sarki a cikin alwala to wannan mun ji sababin taimama da kuma ahwal din mutane wanda za su taimama matafiyi a mara lafiya sawa'un mazaunin gida ko matafiyi da matafiyi sawa'un yana da lafiya ko ba shi da lafiya sannan kuma mazaunin gida wato wanda ba matafiyi ba wanda yake kuma amma lafiyayye shi mun ji a halin da zai yi sallar da zai yi taimama shi ne sharaɗi sharaɗi ɗaya ne in yi ji tsoron fitar lokaci in yi ji tsoron fitar lokaci amma idan bai idan ba ya ji tsoron fitar lokaci ba ne to wannan ba zai yi taimama ba haka ba nika zai iya yin taimama da sallar jana'iza in ta ayyana a kanka amma in ba haka ba ba zai yi ba wanda za ka ga lokaci yana faruwa mutane an ji za a yi sallar jana'iza sun ga kanta ne kafin su je samu ruwa an gama sallar jana'iza sai su bi kasa ce za su yi taimama wannan bi halatta ba bi halatta mutum ya taimama domin sallar jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah baya karɓar sallar ɗayanku idan ba shi da tsarki har sai yayi alwala to mutum ba zai bar alwala nan ba mutum ba zai bar alwala nan ba ya je ya taimama sai da sharadin ya cika sharadin wajen jana'iza Da za ka ɗauki sallah ce ita ma sallar jana'iza domin an kira ta sala la yaqbalu salata ahadukum da haka ita ma sallah ce dan haka dole sai da alwala idan kuma ba ka da idan da wanda kai aka halatta idan idan kace za ka yi taimama ka zo in kai taimama bayan za ka iya samun ruwa kai alwala kai taimama da halatta kai sallar jana'iza ba in kai ka saba ma Allah madaukakin sarki haka da nake sallar juma'a mutum ba zai iya ba zai mata taimama ba don saboda jin tsoron kubcewarta tunda in ta kubce akwai sallah a zahar to sai kuma abubuwan idan mutum ya ce mana menene yake tsafi ke mana yace wa yabtulu tayammumu bima yabtulu bihi alwudu taimama tana tsafi da abin da yake bata alwala da abin da yake bata alwala yana bata taimama mun mun mun karanta mawaqidul wudu mun gantu ko albayni wal nawm wa wato al-kharij min as-sabilayn wal nawm wa da sauran su da muka karanta to su duk waɗannan suna suna warware taimama suna bata taimama وبوجود الماء قبل الصلاة da kuma samun ruwa kafin sallah yana ɓata sai mana yi sai kafin kai sallah sai zai an kawo tankar ruwa an kawo tankar ruwa to sai mana ka in kai sallah domin sai mana sallah da kai za ka rana ta har abada domin Allah madaukakin sarki cewa ya walam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba wannan ya samu ruwa illa an yakhsha fayatal duk bi istimali ta ɗaya in ka ji tsoron cewa in ka ce za ka tsaya kai amfani da ruwan lokaci zai fita ka tashi ka nemi ruwa babu ruwa za ka yi sallar asuba har ka yi tunana za ka yi sallar asuba kafin rana ta fito sai ka ji kawai abin nan sai ka ji ruwa ya zo a famfo tunda ka san ruwan kasar ta ne yanda yake dan ganin dama ne <laughs> sai kawai ka ji ruwan ya zo to amma ka san in ka ce za ka je kai alwala rana za ta fito ka tashi ka duba kalanda rana tana fitowa shida da minti uku sai kuma a lokacin nan shida saura minti biyar kafin ka je kai alwala shida da minti uku ta yi hmm? to a nan wajen kike sallah da domin taimaka matata domin ne saboda kiyaye alfarman lokaci kiyaye alfarman lokaci wa idza ra'a al-ma'a wa huwa fi as-salah salatuhu to idan ya ga ruwa alhali yana cikin sallah sallar ta bata ɓaci ba mutum yana cikin sallah sallar da tunana yayi yana cikin sallah sallar da tunana yayi sai hango tankar ruwa an kawo to ya zai sai ce assalamu alaikum ya je ya zuwa yi sallah a'a sai ci gaba da sallar sallar ta bata dace ba domin yayi abin da Allah ya umarci shi yayi abin da Allah ya umarci shi in yadda daga cikin sallar sa ya bata aikin sa Allah kuma ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukan wannan sallar da yayi ba da izinin Allah ya yi ta ba الله ما يكون مثل يتيننا سيدا حكا يقول إلا تدعي إذن الله ده حكا صلى شيء إن جلتبت سامورا بجيب أتا كلا سيدي شيء يجيب أتا صلى ده حكا بجيب أتا بجيب كده بجيب صلى سبا وما شيء أبن جيك مثل رجاي سعب أهمي قول ما لدي إمام مالك إرو سرديء بإرو سجوهري ده فتي فيه فتي جيب أتا صلى جيب أتا صلى سبا خوفه في أهرا تبا إذا مثل يصلى سبا يا جمع بايا إذا بصلر sannan ya samu ruwa bayan ya idan da sallah sai ya samu ruwa zai rana eh na yin da bi aula ba zai rana ba shi wannan ma akwai nafsi ma hadisin Abu Sa'id yi khudri a cikin sunan mutane biyu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun yi sallah da janaba ai sun yi sallah da taimama kafin lokacin sallar ya fita in gane da muhimmanci a cikin riwayar kafin lokacin sallah ya fita sai suka samu ruwa sun ga lokacin sallah ya fita ai sun riga sun gama ko an riga an gama da wannan sallar to kafin lokacin sallar ya fita sun yi sallar a zahar alal misali karfe daya da taimama karfe biyu sai suka samu ruwa sai daga cikin su sai alwala ya sake sallah sai daga cikin su kuma yace shi ba zai sake sallah ba da suka zo sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan wanda bai sake sallah ba yace asabta sunnah Ta yi daidai da sunna ta dace da sunna wato abin da kai shine daidai shi kuma yake ce lakal ajru marratayn ka samu lada biyu ladan sallah da tayyana da ladan sallah da alwala wanne ne yafi isabatu sunna ko ta al ajru marratayn isabatu sunna shi yasa wato abin ba lada bane ko ne kai karin samun sunna shi yafi shi yafi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa asabta sunna shi ko wanda ya samu ladan isa isabatu sunna ya fi karfin a ce ne ko talata marra da haka wannan kun zo bayyana hukunci cewa idan mutum kenan ya riga ya masa bayan daga baya zai samu ruwa ko da a lokacin sallah ne ga ruwa kuma ya zo shi kenan ba zai sake rama sallar ba sallar ta da ta yi sauran kan gaba ne sannan sai mu tashi akan abubuwan da ake da mai mutum zai taimama sai mutum baya duka koma ne ko kankara ma mutum zai na yin tawara da ita ciyawa ne hukuncin yin tawara da ciyawa da sauransu shi za mu tashi a darasin mu na gaba insha Allah صلى الله وسلم Muhammad sallallahu alaihi wa sallam محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ala اليك وعلى اله وصحبه ومن والاه. wannan وانا yaya ake yin sallar jana'iza kuma a sirrance ake yi ko a cikin sallar jana'iza za mu zo karatun ta insha Allah a sallar za mu zo bayanin ta yadda ake yin ta karatun ta a sirrance ake yi raka'a uku ba ku da ake yi farko mutum ya karanta fatiha kabbara ta biyu mutum ya karanta salatu da annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku mutum ya addu'a ga mamaci kabbara ta hudu an yi sabani zai sake addu'ar ko kawai sallama zai yi a sahih ya sake wata addu'ar sannan ya sallama zai iya yin wajen kabbarar ya daga hannunsa shine ya fi saboda biya tabbata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce shine kuma kai hita a cikin ba a bayyana za mu zo karatun ta insha Allah wa cikin kafin wannan misali wannan yake malam gwamnatin plateau state ta kashe mana ɗan uwa kuma yanzu tana tsoron sauran da allah malam ya a addu'a ne kawai ko akwai abin da ya kamata wannan abin kwarai da gaske mun karanta a cikin kafofin yaɗa labarai kuma mun ji cewar gwamnatin plateau ta haɗa ta tura wato ma'aikatan tsaro sun je sun tattara fulani makiyaya suna kwashe su suna zuwa suna a kai su a wai jihohin da suka zo na asali ko kano ko zamfara ko jigawa ko makamancin wannan to muna nan muna bincike a kan abin domin su waɗansu suna cewar waɗannan wai makiyaya ne waɗanda suka zo waɗanda suke an san akwai shekarun baya da waɗansu fulani suka zo suka yi ta barna a cikin gonakin mutane waɗansu kuma a'a ƙarya ne musamman dai ƙungiyar da yake Allah ta tabbatar kan cewar waɗannan fulani ne waɗanda suke a mazajen da samarin su sun tafi ciwo aka zo aka kama matayensu da ƙananan yara aka kwashe kuma in suka ce a jihar Zamfara suke yi sai kawai daga aiki jaddan ne na farko kawai na farko na jihar Zamfara sai a kai su saboda haka su kuma ɗan uwansu ɗin da suka tafi ciwo gudu sun sun dawo an kasa da sun da aka yi wannan nan ko ba yawa suka da shi ba har yanzu da kiyaye da za su amfani da yawa ballan kuma cewa sun inda al'umma da yan uwansu haka ma a lokacin nan suke cewa suna neman daga dai wani labari da ya zai min gaba daga kungiyar ba har yanzu akwai abubuwa da muke kokarin tabbatarwa kuma sha Allah ba wai kai addu'a za a yi ba addu'a ta da muhimmanci za a tuntubi wanda duk suke da alƙaƙi a kan jagorancin al'amarin musulmi da ƙungiyoyi na musulunci za su tashi haikar su wannan abin domin babu yadda za a yi ya zamanto cewar muna zaune a cikin ƙasa da yake nuna muka fi yawa sannan kuma ya zamanto an mayar da an mayar da mu zamanto samuwar ware wanda yake zai yi gaba gaɗi ya rinka wanda yake nuna ya sa ƙasar a cikin kasa hankali da yake kuma ya zamanto an mayar da kula da su inda mutum haɗu za mu da ya faɗa abin da ya gaba ba saboda haka abin nan ya abin da zai iya cewa kenan don har yanzu in muna kokarin bincike a yan yayin da muka sanya akwai bincike da muke yi da mun samu Allah yarda akwai matakai da yake za a ɗauka a matsayi na ƙungiyoyi na musulmi da kuma masallatan juma'an mu za a dukkan bayanai insha Allah amma dai tun a yanzu ne ya kamata a ce a duk wajen addu'a da su ƴan uwan mu musulmi da kuma ita wannan gwamnati ta plateau hakika makiyar Allah ce makiyar addinin musulunci ce don haka kada mu manta da yi mata bakararar addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya karya ko Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin su ya saukar da wato ta a kansu da kuma duk wanda suka taimaka musu shi ne makamin mu babba shi na farko shi na karshe amma banda addu'a din kuma akwai asbab da zamu dauka insha Allah allah ya da kai bayanin su za su wanda yake mutum zai iya wankan jaraba da ruwa ya rage ya yi wanka da sabulu duk abin ciki daya idan yawan yana da yawa ya eh, kwarai zai iya yin haka babu komai in yi haka ya wanka da ruwa abin da tahur bayan ya wanka da ruwa tahur ya shafa sabulu ya cika hannunsa a cikin wannan ruwan da shi tahir ba tahur ba sai ya wanka sabulu wannan ba ruwan da irin da da wankan da yi ya dai lokacin da zai wankan da na ya zama ko ruwan tahur ne wannan ke ina hukuncin da mutumin ya samu kansa mutumin da ina hukuncin mutumin da ya samu kansa cikin janaba kuma yana da ikon da zai iya samar da ruwa mai tumi amma bai samar da shi ba ya ke rama saboda yana jin sanyi a wannan yayi ganganci yayi ganganci akwai ka'ida da malamai suke cewa addarura ta taqaddaru da qadariha ita larura ana ba ana iya ana wato kance ta da gargadanta wato larura in ta wuce gargadon ta to bata zamanto larura ba in baka san yanda ta zamanto larura ba bata zamanto larura ba kaga wannan da yake zai iya yin amfani da ruwan dumi kuma yana da halin da zai da zai yi wanka da ruwan dumi yanzu ya cancanta a ce wannan lam yajidu ma bi samu ba ya shiga cikin aro lam tajidu ma. a shi kansa ya makansa alƙalanci shi kansa ya makansa alƙalanci tunda ai abin duk da wani ai gani sahihiyar fahimta sai ka ta tafadin Allah na daukakin sarki da zaman lafiya da Allah Allah ya ce in baka samu ruwa ba to sai kuma ka samu ruwa amma ba za ka yi amfani da shi ba saboda kana jin sanyi to amma kuma sai zaman ko ka tsaya ma shi dan haka akwai illar yanzu akwai ujirin ta fara dukkan da ka fara da ujirin ka amfani da ruwa ba ka da ujiri tunda ba ka da ujiri abin ka bai zaman ko larura ba to tunda larura ta wuce tunda ya zaman ko kanta larurar ka da ta kai wannan marhala da ta kai da da ta kai gargadar da za ka halatta maka rufar barri wanka ka je kai taimama ba in kai taimama taimama ka bakai ba kuma sallar da kai domin taimama bakai ba sai ka rama wannan sallah har abada ko yaushe mutum ya rinka wato akwai abin da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka rinka ka rinka mai zuciyar ka fatawa ko da mutane sun maka fatawa sai kan ka rinka ka san abin da za zaka yi don ka zauna da Allah lafiya wannan yake na faɗa masa ƙarin bayani akan alwalar wankan janaba da aka ce ana yi wanki ɗaya ɗaya a alwalar wankan janaba idan mutum yana da janaba to kafin ya bacci ko kafin ya ci abinci ko kafin ya shiga cikin wata harka to ya je alwalar kuma alwalar zai fara ne da wanke gabansa in ya wanke al'aurar ta sannan ya alwala irin alwalar ta sallah kamar da Aisha take in yayi sau ɗaya ɗaya babu laifi amma dai ya yi ta cikakkiya kamar da Aisha ta faɗa ya tawadda wudu'ahu lis-salah ya alwala irin alwalar ta sallah mutum ya yi ta cikakkiya wannan shine wannan yake ƙwararru ne suka kora su daji tun taron dare sai da suka sai da muka sai da muka kwana zuwa wayewar gari kamar goma na safe ko da mun sallah ba da mun sallah isha ba insha ba asuba a sai lokacin tsoro lokacin da za a yi sallah a sallah sallah idan kuna jin tsoron cewa ruku'u da sura ba za ta yi ba saboda kuna jin tsoron cewa ne a baya farijalan aure ku bana ku sallah a haka kuna ka fito kuna hayi ba mutum babu izini ya bar sallah a yaki ne ta ana fara wuya da takobi Allah ya ce fa in kuntum farijalan aure ku bana wato idan tsoron yayi tsoro tunda mataki mataki ne idan ya zama kan cewar kamar irin abin da yake faruwa sojoji suna cikin suna cikin ramin su sun sanya wannan yashin sun sanya wannan sandbag din suka ga kan cewar ba za su ko nutsewa su sallah ba amma ba a ko da ana ruwan albarushin amma sun tara kansu to a nan wajen sai su sallar tsoro waɗansu suna sallah waɗansu suna rike da bindiga suna wajen gaji don halin zai iya yiwa a hana idan tsoron ya fi haka ya zama cikin cewa ana cikin aman wuta ne da babu zancen wani wani ce zai je ya gadi ya ɗauki masu je sallah a haka ɗin ana tafe ana yi shi a haka za a yi sallah shi ne Allah yake cewa fa in kuntum idan kuka ji tsoro ibn abbas yake cewa idan kana al-khawfu akthar min zalik idan tsoron ya zama ya fi yadda za a yi sallah tsoro to farijalan aure kubana fi sallah kuna tafe ko kuna hayi a da yadda mutum zai sauran kamar duk wanda suka samu wannan hali idan tsoro ne ya sanya su ba za su iya sallah ba kaga dai babu ijirin rashin alwala in babu ruwa za su yi mama za a iya yi cikin daji za a samu kasa in ma ka ce gaba ki ciyawa ce ta haƙe ciyawa ka samu kasa yake ke mama idan tsoro ne ya zama tsoro ya hana su ba za su iya yi wannan ba ba za su ba za su iya amfani ba za su samu ruwa ba ba za su iya tunkiyawa su nemi ruwan da za su shafa kasar da za su ke mama ba su sallar kamar da muka gani na fadi da tsohorai wanda muka ambata wanda imamul buhari ya kawo wanda ya rasa abin alwala ya rasa kuma abin taimama sai ya sallar haka ba alwala ba taimama in da zai iya ruku'u da sujada ba ya sallar haka a tsaye ya rinka nuni da ruku'unsa da sujada sai ya sunfiya domin ruku'u ya fara sunfiyawa kasa ya sai domin sujada idan sunfiyan ma ba zai ba ya yi ishara da sa inda idon ma ba zai zai da zuciya amma ba a bar mutum ba su da uzuri ya bar sallah har lokacin da na'am ko da mu eh za mu da duk za mu ji tafsirin abin da za a iya za a iya yanke yana da shi na tafe da da sauransu da dutse ma wannan yake wannan ya halatta wato mata su aran abin ado idan za su idan za su je biki ko suna ya halatta ya halatta ya halatta a yi aro kuma ya shahara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wata mata ma aka yanke mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yace ne hukunci a yanke mata hannu da saboda tana aran kayan mutane tana aran mutane ita ba wani yake akwai wani kuskure wajen ishara zuwa ga hadisin Ammar da na Umar hadisin na Ammar ne shi kadai hadisin Umar da shi da Ubay ibn Ka'ab wanda bayan sun yi taimama suka yi sallah da aka da aka sami ruwa Ubay ya sake Umar bai sake ba don haka malam ah, bai san wata ya rubuta ban amana ta ilimi a kada ka shaku da abubuwa hadisin amma ibn Yasir wannan haka a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta Sayyidina Umar shi yayi janaba yace amma ana فتتمرغت او روايه فتمعست في التراب كما تتمرغ wa واما انت فلم تصلي haka riwayar bukhari take amma cewar wannan ya faru tsakanin sai na umar ne da ubay ibn ka'ab wannan ba ba ita ce ta sahihain da na kawo ba da wannan riwayar ta amma ita ce ma har ita ce hadisin abu abu ya tabbatar da wannan har abdullahi ibn mas'ud yake ce ma abu musa ashari alam tara anna umar lam yaqna lam yaqtani bi qawli ammar ba ku zanta umar bi bi bi a ah, bi da magana ammar ba eh? domin sai da umar cewa yi ni walli kama ta wallai za mu jibinta maka abin da ka jibinta maka kanka tunda ka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka shikenan har amma yake in shi'ta an la uhaddithu bihi fala uhaddithu bihi in kana so kada na gaya kowa to ba zan kowa ba sai haka wannan ke kan cewa wata riwaya ce daban ta umar da ta kuskar kuma cewa ta sallah wannan hadisin abu sa'id ne sidri a cikin sunan abi dawud kamar yanda yana ma cikin ah, yana ma cikin bulugul maram al-hafiz ibn hajar ya kawo shi da cikin al-muharrar abinda ya faru ba an bata sunayen mutanen ba dan haka ne ma a cikin sharh ake fadani kan su wane ne shekaru ya isara ga su daga daga cikin sahabban saboda haka ina ganin ah, wannan ah, wanda ya kawo wannan mulahaza da sake dubawa amma dai hadisin ammar da na kawo haka yake ba na tsammanin ban yi ban yi hani a kai ba جمال السؤال كده يا جلد بسنسع شين اللي يحدد شين اللي يفعل مثلا يحدد في الصحيحين مدرة في الصحيحين بني بنيها دي اشتنا ما حديث انبا وانا عبد الله شيء الله يكاسا ما تبع الخير ما جنن تندا هاي نقول لها سوف كنت زامي شيء بدا آه، كراتين من نتي انا ما كنت sai mu ajiye sauran tambayoyin insha Allah su mu zuwa sai a fara amsa su in an za su zama sun yi ta'asiri a cikin wutar jahannam